wa ba'du a darasi da muke karatu a littafin adabu as-suhba ko al-ukwa ko adabu al-ishra na babban malami Abu al-Barakat al Allah ya masa rahma yau mu tashi darasi na 24 yau zamu tashi darasi na 24 in ba manta ba muna yau litinin sha uku ga watan rajab sha uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da sha uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar har yanzu malam yana mana magana a kan ladubba wanda ya kamata wanda yake kasuwa ko yake kasuwanci ya ladabtu da su ladubban da ya kamata duk wanda yake kasuwa ya ladabtu da su a darsi da ya gabata inda muka tsaya malam yana cewa wa idza amsakta mizana in ka rike ma'auni a kasuwa Faskur, mizan alqiyama ka tuna ma'auni na rana alqiyama wa ma alayka min alhaq? ka tuna abin da yake kanka na hakki hadari tatfifa ka kiyayi tauye ma'auni liqaulihi ta'ala saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wailul lil mutaffifin Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu tauye mudu wannan shi ne inda muka karanta a darshe da ya gabata a cikin wannan jumla malam yana tunatar da mu cewa wanda yake harka a kasuwa yana awo kuma shi awo an ce auna abu kusan a ah, abubuwa mafiya yawa auna sa ake a kasuwanci aunawa ake a kasuwanci saboda haka idan mutum ya ko dai aunawa a skeli ko a mizani wani duk ma'aunai ne a kasuwanci saboda haka in mutum zai yi awo ya rika tana cewa in ya auna a nan duniya kenan to ya sani in ya kiyaye awo yadda ya kamata to ya kubuta daga ainihin wato wa'idi da aka yi gargadi na narko da aka yi ga waɗanda suke tawaye mudu cikin ayat da ya kawo wailu lil mutaffifin in kuma ya cika ma'auni wanda shi ya kamace shi to ya sani fa akwai ma'auni a gobe kiyama duk abin da ya mu'amala da shi anan haka zai gani a ranar kiyama ya kyautata ya yi gaskiya ya auna ba kwange babu tauye mudu to shi ma in ya je lahira ai ayyukan su za a auna in yana so a cika masa ayyuka ba tare da ya samu tawaya ba to ya cika ma'auni ana domin shi zai tauyo kansa ma'aunin lahira da ta yadda zai yi ha'inci zai yi wana kwangito wannan shi ne zai sabbaba ya zamo sababi na dalili na tauye ma'auninsa sa gobe ba saboda haka shi yasa sai alakantar da wannan da na lahira suna da alaka suna da alaka abin da kai a nan shi za a gani a can in kai kirki a nan shi za a gani a can fa ya ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara saboda haka mutum ya kiyaye sannan ya sani kuma kowa yana da hakki a kansa ya kiyaye hakkin mutane kuma daga cikin abin da Allah ya hana shine tauye ma'aunai ladabin mutum musulmi na kwarai yana cika ma'auni yana kiyaye tauye ma'auni to abu na gaba gaba ta gaba sai ce wa anzir mu'siran ammalin ka saurari ka yi jinkiri ga mu'siran wanda kake bi bashi alhali bayi da hali ammalin game da dukiyarka da kake bin sa na rance na bashi kenan wannan matsalar jinkirta wanda ake bi bashi matsala ce babba saboda al'adar kasuwa tun a zamanin baya ana yin ciniki da da da da bashi ka karbi kaya ko ka bada kaya a ce za ka biya lokaci kaza ko kuma a lokaci kaza za a mayar da mutum kudinsa ko kuma makamancin haka wannan mu'amala ce sananne a kasuwa to sai qur'ani ya ji hankalinmu zuwa ga cewa akwai lokacin da zaka bi mutum bashi ya zama bayi da halin da zai biya ka a wannan lokacin da kuka yi to ka jinkirta masa shine wa andar mu'siran ammalin ka jinkirta wanda kake bi bashi mu'sir bayi da hali bayi da halin biya kai masa jinkiri game da dukiyar da kake bin sa liqauli ta'ala dan Allah ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani ce fa nadiratun ila maisara Allah yace fa nadiratun ila maisara aiwa wanda ake bi bashi jinkiri zuwa halin ma'ana lokacin da zai samu yalwa ya iya biya ya iya biya alaƙoƙi da ake a kasuwanci akwai alaƙa ta ta bashi kuma addinin musulunci yana koya mana tausayi ga junanmu kana mu'amala da mutum zai iya yiwuwa ya samu matsala a kasuwa bai da halin da zai biya ka yanzu kuma kun yi alkawari da shi to sai ka yi masa jinkiri in jiwa in ji Allah ta wa ta'ala a cikin alqur'ani wannan jinkirin Allah ne ya faɗa wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisara in wanda kake bi bashi bai da hali ka yi masa jinkiri zuwa lokacin da zai samu yalwa ila maisara lokacin da zai samu ikon biya kaga wannan targibi ne kwadaitarwa ne akan yin hakuri in kana bin mutum bashi bai iya biyan ka a lokacin da kuka yi alkawari ba kai haƙuri kai haƙuri Balma ma sai ya ƙara ma kwadaitarwa akan ina ma a ce in ka tabbatar bai da halin biya ka yafe masa sai yake wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa an tasaddaqu khairul lakum ina ma a ce ku yi sadaka ku yi haƙuri ku yafe masa shi yafi alheri shi yafi alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da dama ya nuna falala da ladan da zaka samu in kai hakuri ga wanda kake bi bashi bai iya biyan ka akan lokaci ba in kai masa hakuri Allah ta'ala zai baka lada hadisai suna nan da yawa daga cikin hadisin akwai hadisin Abi Yus Allah ya kara masa yarda kale yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man anzara mu'siran aw wada'a anhu wanda ya yi jinkiri wato ya saurari wanda ba da halin biya ya jinkirta masa an yi alkawari zai biya ka za bai sami iko ba sai ya masa haƙuri awwaba ba an kuma yafe fi masa a zallahullahu fi zille. yana cikin mutanen da Allah zai masa inuwa a ranar alkiyama cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa kaɗai? ka duba falalar jinkirtawa wanda kake bi bashi man anzara mu'shiran aw wada anhu in kana bin mutum bashi ba zai iya biya ba ka yi masa ka jinkirta ka yi masa hakuri har ya sami ikon biya in kai haka ko ka yafe masa to ga irin abin da zaka samu na lada shine ka samu shiga cikin inuwar Allah tabaraka wa ta'ala a ranar alkiyama wani hadisi imam muslim ne ya rawaito shi manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi shi ma ingantacce da imam Ahmad ya rawaito cewa idan kana bin mutum bashi bai iya biyan ka ba sai ka yi haƙuri ka jinkirta masa to za ka samu kwatankwacin abin da kake bin sa na lada kwatankwacin abin da kake bin sa na lada za a baka ko abin nan na kuɗi za a baka lada akan wannan in kai masa haƙuri sannan wato kafin lokacin da zai iya biya kenan kafin lokacin da kuka yi alkawari in ko lokacin ya cika to ninka maka lada biyu za a yi ninka maka lada biyu za a yi ma'ana lokacin da kake bin mutum bashi kafin lokacin da kuka yi ya biya ka ka daga masa kafa to ana baka lada akan wannan bashin da kake bin idan kuma lokacin biya yayi bai iya biya ba ka kuma yin haƙuri, to ninkin lada bi za a yi maka hadisin da imamu Ahmad ya daga Buraida Allah ya kara masa yadda yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa man andara mu'siran wanda yi jinkiri ya saurarawa wanda bai da halin biyan sa bashi falahu bi kulli yawmin mislihi sadaqa kullum sai an baka ladan sadaka kwatankwacin abin da kake bin sa na bashi kana bin sa bashi dubu daya to kai sadakar kullun ta Allah kai sadakar nawa dubu daya kana bin sa bashin miliyan ɗaya kullum ta Allah ka yi sadakar in ma miliyan ɗari ne ka yi sadakar miliyan ɗari kullum za a rika baka lada kullum kala shi burai da yace sun masami tuhu ya sannan daga bayan jama'a yake yana cewa man an zara mu'asiran falahu bi kulli yaumin mislaihi sadaka wanda isaurara wanda yake bi bashi bai takura masa ba an zara mu'ashiran to za a bashi falau bi kulli yawmin kullun ta Allah za a bashi ladan mislaihi ninki biyu na abin da yake bi bashi sadaka ladan sadaka kultu sai yace nace da ma'aikin Allah sami suka ya rasulullah taqul naji ya ma'aikin Allah kana ta man an zara mu'ashiran falahu bi kulli yawmin mislu sadaka mislihi sadaka kace duk wanda ya bi mutum bashi sannan ya saurara masa ma'ana kafin lokacin bashin ya shiga kenan kullun za a bashi ladan sadaka na kwatankwacin abin da yake bi bashi kasan wani in yana bin ka bashi kafin ma lokacin ya sai ne maka mai ishara da to fakar amanta da abin nan a'a in kana bin mutum bashi ka dauka kamar ba komai ka manta kar in kai ma ka dauke kai to shine za ka baka ladan sadaka na abin da kake bi bashi sai ce sun matsame su ka sannan na ji kana cewa aikin Allah man an anzar mashran falahu bi kulli min misilai sadaka wanda ya saurarawa yayi hakuri ya jinkirta wanda yake bi bashi za a bashi ninki na abin da yake bi bashi ninki biyu na lada da da farko an ce ninki da yanzu kuma an ce ninki biyu kala sai manzo Allah ya ce lahu bi kulli min sadaka kabla an yahilla ad-dayn eh za a bashi ladan sadakar wannan abin da yake bi bashi kullum kwatankwacin sa kafin lokacin bashin ya yi ne amma shi yi ne ce an zara mu'siran ya da kai kana bin mutum bashi ka da kai kamar ma babu bashi to kullum za a baka ladan sadaka na kwatankwacin bashinka da kake bi shi bashin ma shi ma hanya ce ta samun lada ma to ba shi kai taba mutane bashi ba kaga kudin ka zai dawo ko ala baka Ladan sadaka yi kwarai da gaske yace fa iza halal dainu idan lokacin biyan bashin yayi bai iya biyan ka ba fa zarahu sai kai masa jinkiri falahu bi kulli yawmin mislaihi sadaqa to in kai masa jinkiri lokacin biya yayi bai iya biya ba to kullun sai an baka ninkin lada biyu kwatan kwatan abin da kake bi bashi na sadaka za a ninka maka kullun kamar ka bada sadakar wannan kudin ne wannan hadisi imam al-albani a cikin sahiha yace hadisi ne ingantacce imam ahmad ya rawaito shi ban san ko wani ya taba jin hadisin a cikin yan uwa ba Allah ya gafarta malam ka taba jin hadisin to ka ji malam yace wai taba jin hadisin na na to ai ka san musu na imam ahmad ko ka san hadisin da yake ciki suna da yawa <laughs> to malam ya ce bai taba ji ba na ga dai ba wanda yace ya taba jin wannan hadisin to haka ne da mun ji tuntuni sai mu irin ta Abdullahi dan Umar din nan lokacin da aka ce ai wanda yi sallar gawa yana da kiradi wanda ya raka ta yana da kiradi yace kai yace amma laqad fatatna ta kaseera wannan kiradai da yawa sun wuce mu da ai mun kawai yi sallah sai mu yi zaman mu kawai ko kuma ma mun abin nan ne san shi ne zaman mu ashe kiradi da yawa to yanzu ashe mu ma abubuwa da yawa sun wuce ada sai ta da bashi kawai kullum ana ba mu lada kuma muna fata kullum mai dawo kuma gashi ana ba mu lada wannan rahama ce ta Allah saboda ai shi ba shi taimako ne in ka yadda ka taimaka dan uwanka to kuma Allah sai ya baka lada akan wannan sai Allah ya baka lada akan wannan saboda haka jinkiri ga wanda kake bi bashi yana da me yana da falala faqad ja'ala Allahu lahu amanan wa muhla wanda ake bi bashi in ji malam kenan yace wa anzir musalan ammalin yace qala ta'ala fa nadiratun ila mai shara sai yace fakad ja'ala Allahu lahu hakika Allah ya sanya ga wanda ake bi bashi ya bashi amanan ya bashi aminci wa muhla da jinkiri wannan jinkirin da kuka gani na cewa Allah ya ce a jinkirta masa dinnan Allah ne ya bashi wannan ya je ya ci bashi sai Allah ya yi masa wannan falala Ya ce to ko da yake ya ci bashin ka to Allah ya ce maka kai wanda aka karba bashin ka kai jinkirta masa fa nazaratun ila wa in kana zuwa saratin fa nazaratun ila maisara yi masa jinkiri har lokacin da zai samu damar ya biya ka Allah ne yi masa wannan aman wa muhla Allah ne ba shi wannan jinkiri to yanzu a yan kasuwa ana gaya mana cewa a riƙa yin ne haƙuri ga wanda kake bi bashi kuma mahalicinmu ne ya gaya mana haka wanda ya ba mu dukiyar wanda ya ba mu dukiyar walillahi almasalul a'la kamar kai ne da mai gidanka a shago sai mai gidanka wani ya zo neman bashi sai ce bashi sai ya ce bashi ce ka bashi sai mai gidanka ya ce ka kyale shi karka tambaye shi kawai kana ganin shi kawai ka tsallake ka ce kai bashin mai gidan na mutum da ya zo ya gaya mai gida ya ce ba ni na ce karka kula shi ba asalin dukiyar waye to kuma yanzu don Allah kai a matsayin mai gida ya ce ka gyara kawai don neman abin nan kawai sai yi ta bin shi kana cewa kai dukiyar mai gidan nan to wanda ibaka Allah shi ya ce mai ya ce ka saurara masa to yanzu kai don Allah ba za ka saurara ba kuma ga hadisin wannan bawan Allah kun tuna shi wanda yake gaya wa yaransa a shago a kasuwa cewa wata jawazu yawwa duk wanda ya karbi kaya ko bashi in baya da hali kau da kai kun san me yake cewa la'alla Allah ya tajawazu anna mu ma so muke Allah ya daga mana kafa ya yi mana afwa sai ko ya mutu sai Allah ya ce wa mala'iku wannan bawan nawa da yake cewa mutane yake faɗa a shagon sai yake cewa ku kada ku takura wanda ake bi bashi fatan mu Allah mu ma yake fito a tajawuzu anhu ku kyale shi kawai ku kyale shi kan shi yasa kullum muna faɗa wasu mutane ba sa ganewa cewa ita aljanna fa tana da kohohi da yawa wallahi ko a kasuwa za ka samu aljanna sosai da da kasuwar amma wasu mutane ga Allah ya ba su daman maki na samun aljanna amma sai su su rika rufe wa kansu kofa ka duba dai Allah ya ce ta jawo zuwa wannan bawa a kauda kai a kyale shi dan me dan shi ma yana yake yace ai mu muka fi ji Allah ta'ala mu muka fi cancanta mu yi tajawuzi mu kyale shi ko ba haka ba tunda shi ma yana yi wa bayan mu haka duk abin da kai bayan Allah Allah zai maka irin shi saboda haka bayan Allah Allah yana son su baya so a cutar da su duk abin da kai in ka kyauta sai sa ka samu matsayi sosai a wajen Allah ka samu me ka samu tajawuzi ka samu tajawuzi na ainihin wato na alherai da yawa saboda haka mu yi ƙoƙari mu rika kyautatawa bayan Allah duk abin da muka yi mu Allah zai kalle mu da cewa kun yi kaza to ni ma zan muku kaza zan muku kaza an gani yanzu kaga wannan abin nan wannan dan kasuwa da yake kau da kai gashi abin da Allah ya masa Allah shi ma ya ce a kyale shi ga hadisin wanda Allah yake cewa a cikin hadisi kutsi bawa na ya bukaci abinci baka bashi ba da ka bashi lawajattani inda ko kuma yayi rashin lafiya baka je ka gaida shi ba da ka je da ka tadda ni a wajen samana da ka ga ladan da zan ba su ga sunan hadisi da yawa muna kawo in kana so Allah ya yi maka wani alheri to kai wa bayin Allah sai Allah ya maka yi Allah yana son haka domin bayin Allah Allah yana so a kyauta musu an gane ko to yanzu wata mas'ala malamin shiga ta gaba sai ce wa aqil man istakalaka sannan ka yi ikala ga wanda ine mai ikala a wajenka mai ikala ikala wani abin nan ne a kasuwanci wanda a musulunci a shari'a idan aka yi ciniki albayyani bil khiyari malam ya tafarraka in kuka yi ciniki a kasuwa da kai da mutum in dai kuna wajen cinikin ga hadisi ya ce ciniki yana nan kowa yana iya janyewa amma muddin ka saya ka ba da kuɗi ka karbi kaya ka juya ka tafi to ciniki yayi ne ya fada ba wani dawowa ka ce ka ce me ka ce ka fasa babu lashi mai kaya ka juya ka tafi ce ah malam dawo dawo ka mun kaya na fasa ce a ina ai na siya na ba kuɗi ka karba na karba kaya na tafi kuma ka ce dawo in kama ko kuma kai da bayan ka siya an abin nan kuma ka dawo ka ce mai kaya mai kaya ga kayan ka ba ni kuɗi ce a ai an gama domin ai wannan ka'ida ce ta shari'a ko ba ka ba ga hadisi karara to amma idan aka samu matsala to ana iya warware ciniki me matsalar shine wanda isa ya ji yanzu bayi da bukatar abin ko wani abu ya tuna zai iya tuno wani abin da yake ganin kuma yanzu baya son wannan abin to yanzu kai ka riga ka karbi kuɗi dama kuma aikin ka shine dan kasuwa ka karbi kuɗi kuma ka karba sai ka maida dan kasuwa in dai ba illa kaliran wanda zai yadda ya maida to sai shari'a ta ba da falala da lada mai yawa ga ɗan kasuwar da yake da haƙuri ya yarda ya taimaki ɗan wasu wato addinin musulunci yana ƙarfafa mana akan taimakon juna da yi wa juna wato mu ɗaga wa juna kafa mu wa juna afuwa shine ka yi kala in ya dawo ya ce da Allah wannan abin da na saya nake so da Allah a a bani kuɗi na saboda uzuri ya faru gare ni kaza kaza kaza ba komai kawo in baka kuɗinka to in kai haka to za ka samu daraja ba kaɗan ba aina ba nan duniya ba fa sai ka je inda kake bukata a lahira sai ga Allah ya ma ikala abu ne mustahabbi mashuru mustahab ana so a yi saboda wannan ladan da maza Allah ya faɗa sallallahu cikin hadisin Abu Dawuda da Ibn Majah maza Allah ya ce man akala musliman wanda wa musulmi ikala ya ɗaga kafa bayan an yi ciniki ya damar da kayansa sai ikar baya ba shi kuɗinsa. akala akala Allah asaratahu yawm al-qiyama shi ma Allah zai kau da kai gabarin kurakuran sa ranar al-qiyama kaga a nan duniya ka hakura da dan abin da wataƙila ma abin bai da yawa ko ba haka ba cinikin bai wuce ribar dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar kace ba kai ko dubu ashirin kace in ka mayar masa to yanzu dubu ashirin yana daidai da zarbarka zunubin ka ɗaya sai ka je lahira za ka san zunubi ba wasa ba ne zunubi ɗaya da kai ɗaya kawai kana gani dubu ashirin za ta yi shafin wannan zunubi ka yadda da cewa ka haƙura to Allah zai baka wannan falala ya ikala tana da falala yana cikin ladabi na mutumin kirki ɗan kasuwa ɗan kasuwa wanda yake yana neman lahira a kasuwancinsa cewa idan wani ya sai abu a wajensa sai ya yi nadama ya dawo saboda wani uzuri na ɗan adam ya ce duk Allah a mai domin da kuɗi na ga kayan nan yanzu ba ni da bukatarsa ya tafi ya dawo sai ka baya bashi abin abin nan kuɗinsa ka karɓi kayanka to Allah shi ma ranar alkiyama zai yafe maka kurakuranka wato kamar yadda nake ta nanatawa ƙofofin aljanna suna da yawa yanzu ka duba kowace gaba aka ambata za ka iya shiga aljanna da ita yanzu wannan ikala Allah zai yafe maka kurakuranka to me kake so dama ranar alkiyama ato dama dama aiki yasa malam tun farko yake cewa ya Zan wani ka ta shiga kasuwa neman aljanna kake da ita ba wai maganar ka samu duniya ba in ka same ta ma za ka tafi ka bar ta amma in kai kyautata mu'amala a kasuwarka sai ya zama maka sababi na samun tsira a gobe kiyama to kaga iqala shine mayar da wanda isai abu a wajen ka ya maido maka karba a warware ciniki ka bashi kudin sai baka abinka in kai haka to zaka samu lada mai yawa wa arjih liman wazanta lahu wa liman wazanta lahu ya kai dan kasuwa ka nauyaya ma'auni in za ka auna wa mutum ka cika ma'auni wa arjih ka cika ma'auni liman wazanta lahu ga wanda za ka yi masa za ka auna masa a dama a baya ya gaya mana cika ma'auni ya sake nanatawa me yasa ya faɗa yace fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam kala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa liwazzanin ga wani mai awo wazana lisahibin lisahibi haqqin wanda ya auna wani mutum ya yi masa awo sai manzan Allah ya yake da shi arjah ka cika ma'auni haka manzan Allah ya yake da shi arjah ka cika ma'auni Wani hadisin a san da hakin suka rawaito Imam Tirmidhi ce hadisin ne hasan sahih hadisin Suwaid ne Ibn Qais yace jalabtu ana wa mikhraf al-abdi bazzan min hajar faja'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasawamnahu fasawamna sarawil wa indana wazan yazin bil ajr فقال له النبي عليه السلام يا وزان زين وارجع yace mun siyo kaya ne daga Yaman muka zo manzon Allah da yazo wajen mu sai ya ga wani mai awo wanda yake auna kaya sai ce ya kai mai awo zin ka auna wa arje kuma ka cika ma'auni haka manzon Allah ya umarni wannan yake nuna mana muhimmancin cika ma'auni kuma kaga anan ma maganar da ake ma auna tufafi ne so duk abin da za a auna a yi awo cikakke in an yi haka to akwai falala mai yawa me yasa aka ce auna yace li annahu la tatahaqqaq bara'atu dhimma fil adli nafsan illa bil irja so kake aika tsira ko so kake ka tsira to ka cika ma'auni dan ka tsira sai ya zama a zuciyarka ka san baka da damuwa wato wani abu da na gani a nan sai ban sha'awa ka san wasu mu'amaloli da muke wani lokaci na ce ka dalili a shari'a ba za ka iya kawo ba amma abin mamaki in ka shiga littafi sai ga shi akwai magana a kai wata al'ada da muke yi na irin ya ake cewa irin mutum ya dan kara din yara ashe akwai a shari'a sai malam yake cewa a nan sai ya da yace ce ka yi ka cika ma'auni yace ce ka ƙara akan abin da zuciyarka za ta kubuta kasancewa kawai baka da matsala kar ka yi abin da ma za ka rika tunanin na ko cika ma wani kaga in ka cika ma ɗan ƙara wani abu a kai dan zuciyarka ta yi ne ka san cewa yanzu kan ba wani baka da damuwa wato abin da mutane ba sa ganewa duk dabarar da kake Allah yana ganin ka ya alamu kha'inatal ayuni wa ma wai yanzu kai ka dauka Allah bai gani ba da kai dan kwange kai dan dabaru kai yanzu ka dauka cewa ka sha kenan wallahi ba ka sha ba wallahi baka sha ba da kaɗan buge ƙasan ma'auni kwano da kaɗan abin nan buhu 50 kg ka ɗan matse shi ya zama 49 da kaɗan yi dabaru yanzu kai ka ɗauka Allah bai gani ba ina Allah ya gani ba ka da wayo a gaban Allah wato mutane su suna ganin yan dabaru suke yi kuma sai su ɗauka ai wannan ba wani abu ba ne. shekara nawa kai kana yin wannan shekara nawa kai kana yi da rashin damuwa din nan kasan wani yana yin awo ko da misali shi ba za mu ce ko da ya yi niyyar ha'inci ba sai ɗauka ai shi ba wanda ma kawai ya rika aunawa babu kulawa din to yanzu kai duk abin da ya tawaya a hakkin wani baka cika masa ba yanzu an je kiyama aka ce wani baka cika sai ka ce ai ai ban sani ba ne ok baka sani ba uzuri ne baka sani ba ta nake hakkin mutum ga malam ya gaya mana ka kula da hakkin mutum tunda aka ce kula da hakkinsa shine kai ko uhu da hakkin kuma an je gaban Allah ka ce ai ai ban sani bane ba da gangan nayi ba yanzu Allah zaka ce ba da gangan bayan ga abin da ya gaya maka to wannan shine matsalar Allah ya yafe mana sai an je lahira za a sha mamaki duk wannan dabarun da ake yi duk Allah ya gani duk wannan dan abubuwan da ake ana ganin kamar ba komai bane sai ka je lahira ka shiga matsala saboda ne akwai haƙoƙi wanda ka rena kana ta harkoki sannan an je kuma sai ga kai a wajen ka kama ai ba wani abu bane ashe hakkokin mutane da yawa ya tare a kanka baka kula ba kai ka dauka ai ba wani to me ba ruwanka kawai to Allah yana gani da ruwansa shi domin bayin Allah Allah baya so a cutar da su kuma duk wani abin da kake na nuna kai baka damu ba ko kana ganin ai ba wani abu bane to a wajen Allah hakki ne kuma sai ka biya kuma shi hakki matsalar bai da kadan bai da kadan domin mun karanta hadisi ai ko ba wai ‘yan adam ba dabbobi ma sai an yi ne sai an musu biyan bashi dabba sai an mata biyan bashi haka manzo Allah ya kira mu baki din sallallahu alaihi wasallam yace ya ko mutane maza maza wanda yake da hakki wani hakkin wani a wajen sa, yi maza ya falyatathallal min yawma yau ka nemi ka tsallake wannan hakkin kar ka bari akan ka saboda in ka je shi hakki bai da kadan bakin allura da kake gani ai ba wani abu bane in ka je lahira zaka sha mamaki ba za ka so a dauki ladan ka bakin allura ba a lokacin kana da bukata kuma dole za a ɗauka. in dai baka biya hakkin mutane Allah ya yafe mana wato mutane suna daina hakki ka duba nan manzon Allah yace da shi ya wazzan ya kai ne au yace zin wa arjih ka auna ka cika awon ka cika awon imam sanani shi yake faɗa wannan magana akan wannan hadisi da ya kawo sai yace wa fihi nadbu a cikin wannan hadisi akwai kwadaitarwa cewa mustahabbi ne ila irjahi alwazn wajen cika ma'auni sai ce wa huwa ziyadatu ala alqadri shine karawa akan kwatan kwatin abin da kake ji ai shine ka ji fa abin da imamu sana'ani yace dai ka hadisin nan sai yace wa fihi nadbu a cikin hadisuna akwai kwadaitarwa cewa mustahabbi ne ila irjahil wajni akan cika ma'auni yace wa huwa ziyadatu ala alqadri shine kaɗan dan ƙara akan gwargwadon abin da kike ga yayi in ƙara wani abu kadan akai yayi din da kake ji amma ƙara yace dan akwai fa'ida guda biyu al'ula li'annahu la tatahaqqaq bara'atu dhimma fil adli nafsan illa bil irjahi na farko zuciyarka ba za ka tabbatar ka kubuta ba sai ka yi ɗan wannan ƙarin ka san yanzu ba ka da damuwa yanzu kai ne ma ka ƙara ragowar ya zamo maka lada falala amma in ka tauye kuma dole za ka biya to wanne ka fi so ka samu da alherin ka cika ɗin ba abinka ɗaya kenan ya ce abu na biyu a saniya annahu ihsanun yin hakan ihsani ne ila mallakul haqq ga wanda yake da haƙƙi a kanka sai ce wa khiyarukum dama annabi ya faɗa zababbun cikin ku mutanen kirki ahsanukum qaza'an in za su bada hakki suna cikawa su ne mutanen kirki wato wannan abin ya burge ni wallahi na dade wannan abin ban taba karanta wannan ba sai a wannan dalilin sai nake ta mamaki kaji abin da Imam Sanani ya faɗa yace ashe da hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi yace wannan mai awon ya wazan zin wa arji kai awo amma ka ƙara cikawa sai yace abin nan yace wa fihi nadbu ila irja'il wazn a wannan hadisi akwai kwalitarwa da mustahabbantarwa akan a ƙara cika ma'auni sai yace ma'anarsa wa huwa ziyadatu alal qadr in ma ka cika din kadan me dan ƙara shikenan yace me yasa saboda anan ka san ka wanke baka da matsala ba a biyo ka ba in ma bi ne kai ka biyo yace kuma na biyu ai ihsani ne ma kuma dama Allah yana son mutane masu Isa ne, kuma dama manzo Allah ya faɗa mutanen kirki a cikin ku masu ne. duk wanda abin nan eh, ya baka abu ma in zaka mai mace ka mai da mafi kyau mafi cika dan me dan kai mutumin ki khiyar ne kana cikin zababu wannan ko ɗan kadan ne a cikin mutane ɗan kadan ne a cikin mutane yace khiyarukum ahsanukum qaza'an zababbun cikin mutanen kirki wanda in za su mai da hakki suna cikawa wato wannan magana ta burge ni wallahi sosai nace to wato wani abin in ba kana karatu ma ba za ka gane ba ashe wannan abin da muke na gyara din na ma yana da yana da madogara eh, kaji kaji abin da malai ziyada alal qadr ka auna din amma ka dan kara saboda me hankalinka ya kwanta ka san baka ba ba wanda yake binka kuma duk tunanin ka kawai gobe ne yanzu kana iya faduwa ka mutu kuma wannan abin da kai kuma za a tambaye ka ka hutar da kanka kai Allah ka yafe mana kar ka je lahira wallahi da wani abu na wani sai ka ji duk hankalin ka ya tashi yanzu ko ya yake kwa yanzu ka je ka mutu kuma zaka biya hakkoki kuma kai wannan kai wannan Kuma da abin da aka samu aka tare dai za a tafi a bari ba ba za a tafi maka da shi ba domin ba zai ba an an lahira ba a zuwa da wani abu empty zaka tafi biyan bashi kuma da ayyukan ka zaka biya saboda haka ya zo a cikin hadisai ma banda wannan akwai hadisin bai haƙi daga Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa ya dace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wazantum fa arjihu in za ku yi awo ku cika ma'auni ku cika ma'auni yace huwa min babil ihtiyati yace wannan yana cikin babi na ihtiyati ma'ana nema wa kai mafita fi babil huquqi a babin haƙƙoƙi kullun kace ni na bada nawa yawa gwanda ni a biyo akan abiyon indai a babin haƙƙi ne kullun ka zama haka kai kai ka yadda a ka kai kai wanda ka bi wani kai dai ka bada hakkin kowa in naka aka ce ka ce to nan ba wani damuwa dama ni na biyo amma kar ka yadda kai a biyu ka ce wa huwa al-ihtiyat fi babil hukuk duk duk babin hakki kayi kokari kai ihtiyafi ka nema wa kanka mafita kai dai kar a biyo ka sai dai kai ka biyo bashi kar sai dai kai ka biyo bashi kuma yake cewa wa kad yakunu wajiban li yazmi sha'ni 'inda Allah shi hakki fa karka manta girman hakki a wajen Allah saboda haka cika hakki ma zai zama wajibi ne akan bawa siyama fi ma la yatamayyiz fihi haddul adli musamman abinda ba a iya iyakance didansa cewa meye cikarsa saboda misali inda abin nan muke aunawa misali wani lokaci ka san kamar masu awo da ko kwano ko da ko da ɗan gwangwani ko da wani abu misali za ka ga mutum yana ta yin abu kawai irin ba tare da wani damuwa ba ai kawai zuba ya zuba ya zuba baya ya ce to kaga wannan baka iya tantance daidan saboda yanzu kai me yakinin ka idan an dora in abin lissafi ne aka dora aka ga ya ba da lambobi da dama dama ko ba ka ba amma abin da ba da lambobi kawai ɗiba za a yi a zuba ta ya kake da yakini ka ɗiba daidai ka zuba kuma mutum nawa ka zuba kuma shekara nawa kai kana zuba kana auna kaga ka da to kai kokari a irin wannan kai abin da zaka yi bara'a na ka kubutar da kanka yace fa yazidu fil ada'i qadran sai ka dan kara dan wani abu yace yandafi'u bihi ihtimalun naqs wanda zai tunkuɗe maka tunanin ma ka tauye dama ka ƙara ma da kaɗi ba ka zuba ce kuma ka ƙara dan ma ne in ma an tura a can kai ka cike gurbin khalas ka kubuta ka kubuta walau ko fi taswi dan karka fada cikin tauyewa yace kal mutawaddi wannan dai-dai yake da misalin mai alwala kaga yanzu an ce alwala da ake bayanin aka ce ghassul yadaini ila al mirfaq ba shine gwiwar hannu ba ko mirfaq to yanzu misali an ce ka wanke hannu zuwa gwiwar hannu yanzu kullum in ka zo alwala shi kai seta gwiwar hannu ka ai da wahala amma in ka danye sama ka dan fa ka shigar da gwiwar kana da damuwa cewa ka ka shigar da wajibin amma in daidai wannan setin ne ba za ka iya setawa ba so sai ka dan yi yace kamar haka ne wajen alwala kaga in kai shikenan kaga an ce zasu waje waje shine daga matsalar gashin kai zuwa karshen haba wani lokaci in an ce ka tsaya ka kewaye a kawai wanke sai ka dan abin nan shikenan ka san kai ne yake daidai yake da haka saboda haka masu awo sai su su kula da wannan sai su kula da wannan sannan ya faɗi wata magana wato ita ma ‘yan kasuwa yana da kyau su kula da ita kaga yace wa arje liman wa zan talawo in za ka auna wani ka cika ma'auni fa inna nabi sallallahu alaihi wa qala li wazanin domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani mai au ya ce eh, eh, wazana wazana li sahib al li sahib haqqin wanda ya au ga wani mai hakki yayi masa au sai yace da shi arja Oh ka cika ma'auni yace wa iza wazanta li nafsika idan kuma kai kanka kake wa awan fa ankish kar ka yi wannan diba ta litatayakkana ko tayakkuni wace hilli dan kada ka je garin diba ka ce ka cika kanka ka diba haki wani <laughs> yanzu misali an mutanen kauye suka kawo abin awo ko wani abokin harka kai ka maka abin awo yace auna kai kuma kai zaka saya abin to ka kula cewa kar kuma ka yi ne irin wancan na domin garin wannan kuma ka je ka nemi abin da ba na ka wato shi ɗan ka ɗebi daidai kaɗan ka tsira duk dai ba fatan me ake a kubuta ka tafi lahira ba wanda zai ce maka wani hakkina eh, kai Allah ya zai mana eh, ka je lahira ba wanda zai biyo ka ya ce ina binka ai wannan wallahi ba karamin alheri ba a tashi kiyama kana fama da kanka ba wani wanda zai rike ma abin nan ka faɗa yake ina da jinka hakki ai ka ai salaman salama ke kuma duk wayannan abubuwan da ake ta faɗa su ne matsalar karkare na in kai baka baka damu ba ko ka ɗauka ba a gani ba to Allah ya gani sai ka kiyaye a nan da yake cewa in naka ne kada ka ƙara yayin da wani ya ce ka san wani lokaci in an kama zaka ce kai zaka auna don kada a yi maka sai ce ya to auna mana kai ne muka auna to yake ka kula dan ka nema wa kanka bara'a ka kubuta in naka ne to kar yi wannan ɗibar domin me karka cuɗanya hakkinka da abin da yake ba a hakkin wani da naka domin dama an ce dama ya ribu ka yi lamala ya ribu kuma ka nisanci shi ba saboda karka je garin ɗibar kana kana so ka cika kanka kuma ka je ka riba kuma an je abin nan eh, ka ɗibi da yawa ka zuba abin da ba kuma still an biyo ka din dai in ka guje a can to nan ma ka guje wa kar ka fada cikin hakkin wani Wa hadar ka kiyaye al-masal yan kasuwa yan kasuwa ku kiyaye make bashin mutane da kin biyan bashi ma al-maisara hali kuna da halin biya kai wannan labarin ina yan kasuwa duk sun san labarin sai mutum ya karbi kayanka ya ki biyan ka kudin ka kuma ya je ya siyo wasu kayan da shi ba ma irin naka ba kuma lokaci wato abin da zai baka takaici fa wannan harka fa ba ana magana wani a waje bane da ku ake magana da kuke zaune a wajen karatu wani zo ya same ni yace ga wani dan uwa na gaban karatu wani na kaza kaza kaza ya zo rike min hakki na dan Allah ai masa magana ai bani hakki haka ake mai zuwa karatun ma shi ma sai sai da fama to ina wanda baya zuwa karatun shi kan dama haddis wala haraj shi kan kyale shi da wallahi ya zo ya same ni yana kokawa kuma dai a ƙarshe ni dai ban sai a saka kare ba domin na san sai dai haƙura ke ne ya rike masa kuɗi kuma yace gashi fa yana tafiye tafiye je kaza ya je kaza kasar waje ai ka san ba laifi amma ya bani hakki na hana malam karɗa sai kai haƙuri ya za kai kai haƙuri kuma ana tare da shi kullum a wajen karatu amma ƙimimi gashi nan ya ya ba mutane hakkinsu to malam ya gaya muku wahzar al-masal ka kiyayi ta wurin bashi da riƙe hakkin mutane ma'al maisara alhali kana da ikon biya da kauli alayhi salam da umman zan Allah sallallahu ya ce da irin waɗannan yace masadul Gani zulmun Rike bashi da ta wurin bashi kana da halin biya masal algani kana da wadata zaka iya biya kaki to wannan zalunci ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma har shari'a ma ta ba da dama a ci mutuncinka a to ba kai ka sayar da mutum hakkin mutane ka kibiya dan me ba za a faɗi cin mutunci ma na a faɗe ka cin mutunci ne mana ce wani ya je yanzu ba gashi ya zo ya faɗi wallahi irin wannan illar duk lokacin da na ga mutumin kuma har gobe sai na tuna wancan bashin ba zan iya tambaya in ce ka ko biya shi bashin sa ba saboda ka san abin da nauyi tunda ni dai zuwa aka yin shafa'a kuma wannan kuma ya rage tsakanin su kullun su biyun duka in naga wani in ce ka wannan ko ya biya wancan a sai dai ban gashi ba sai na tuna bashi to yanzu wannan ba ya isa sun mutunci ba da bai gaya min ba ba na ma san ya ci bashin wani to ai kaga wannan ya taɓa mutuncinsa tunda kullun za a kalle ka a matsayin azzalimi azzalimi kullun a kalle ka a matsayin azzalimi ka ki ziyan dan uwanka bashi alhali hakkinsa ne ka danne masa kuma kana da hali kuma ni a matsayina na wanda muke mu'amala da su biyu na san yana da hali dan na san yakan yi tafiye tafiye kasar wajen amma na san in dai zai biya bashin tsakani da Allah zai iya biya Allahu a'lam kudu cewa dai ko dan mai uzuri shi ya san uzurin ba za ka shiga hakkin mutane amma dai da haka shi wannan ya kawo ƙarar cewa gashi nan ya ƙi zai shi ba shi kuma yana da hali haka yace tunda yan kasuwa ne kasuwar su dai sun san juna to shi yasa manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi a cikin hadisin Abu Dawuda yace layyul wajid yuhillu irduhu wa aqubatu wato mai hali alwajid wanda yake da halin biya ya ki biya to yana halatta mutuncinsa da yi masa uquba shi yasa a kotu ko ga ana bin mutum bashi in ana tuhumar zai iya biya sai a je a rufe shi shi wannan hadisin ne hukunci eh tunda ana ji zai iya biya da an san ba zai iya biya ba gaskiya bai tantanta ba daidai bane a je a rufe shi amma an san yana da wata hanyar biya yi kibiya to an kai shi gama alƙali alƙali sai ce ah, to tunda ba zai biya ba a je a rufe shi ya zauna ya tafi ya fasa zuwa kasuwa dole zai magana ce to a biya bashin nan dan a sake shi ya je kasuwa shine hikima shi ma ya ci gaba da harkokin kaga nan rayyul wajibi da halla yarto huwa ba shi yasa an kaje a kotu ya ce a kai shi a tsare wata uku wata uku bai je kasuwa ba ai masifa ce a je a biya bashin nan a ne dukiya waje kaza kaza maza a a biya to saboda wannan ne kaga wannan ai an shiga mutuncin a kai shi har gidan fursuna kuma zai iya biya wa ya zubar da sa shi ya zubar da mutuncin shi ya bude wa kansa kofar ya lalata matsayinsa kuma duk wanda aka kai fursuna a matsayin yaƙi biyan bashi gobuwa zai bashi kaya ko bashi za ta a biya ah, ma sai da da kazi zuwa zai to kaga ya zubar wa kansa abin nan gaba ɗaya amma wanda bai da hali ba shi kuma idan aka je aka tsare shi ba a kyauta masa saboda bai da halin biya kuma Allah ya ce ne wa in kana zu usratin fa nadiratun ila maisara ai kaga an raba in ba da hali a kyale shi har Allah ya hure amma yana da hali yake biya shine za a yi masa za a yi masa uku ibn abdul bar? Allah ya masa rahama abu umar a cikin littafin sa al yake cewa inna ma yakunu al-matal min al-ghani idha kana sahibu ad-dayn taliban li daynihi raghiban fi azlihi ma ya al matsal shi al da taurin bashin nan yana kasancewa ne min al daga mawadaci in kana idza kana sahibu dayni taliban lidaini alhali mai bashi yana so a biya shi bashin sa raziban fi azli yana kudin a bashi hakkin sa fa idza kana al mali mali'an ganiyan shi wanda ake bi bashi yana da hali yana da wadata ko matsalau ya kibiya wa sawafa ya ai zan bayar ai zan bayar bihi fa huwa zalimun lahu to wannan ya zalunci wani ya zalunce shi yace wa zulmu muharramun kuma shi zalunci haramun ne qaliluhu wa kathiru ko kadan ko da yawa wa kad atal wa'idu shadid kuma ka san dai gargadi da Allah ya akan zalunci fi zalimina bima yajibu an yakuna kullu man abinnan faqihahu an qalil adh-dhulmi wa kathirihi muntahiya duk wanda ya san abin da Allah ya gargadi akan zalunci to wallahi ya kamata ya nisanci cin hakkin mutane ya rike alhali yana da halin biya an wa in ji babban malami da yake bayani akan wannan hadisi kuma yace ma rike bashi ma yana cikin kaba'ira saboda an kira shi da ne az-zulm domin zalunci ai babban laifi ne Allah me yace a cikin hadisi ko inni haramtu zulma wa ja'altu bainakum fala tazalamu zalunci haramun ne Allah yace shi ba ya zalunci kuma ya ana duk wanda ya zalunci ya aikata kabira min al-kaba'ir kenan rike bashin mutane kabira ne min al-kaba'ir laifi ne babba to malam dai gashi ya ja hankalin mu ya ce wahzaril masal al maisara ka kiyayi jinkiri da taurin bashi ka kibiya alhali kana da hali dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce matalul ghani wala tamdah zil'ataka wa tadhum sil'ata akhika fa huwa nifaqun yan kasuwa gaskiya wannan yayi musu abin nan ya kwankwashe su kwarai da gaske a wannan maganganun kuma dai abin mamaki suka ce ah, shi dan adam fa dan adam ne tun da aka yi duniya haka dai yake waɗancan na shekara dubu baya su ne kuma dai yau abin da ake a can ake gargadi shi ake aikata yau shi ake gargadi yace wala tamda silata kai dan kasuwa ka daina yaban kayanka hajar kasuwarka wa tadumma silata ka. kana aibanta na dan uwanka kana ce kai da Allah kayan tsohon kayan ne all model ne kayan su ai abin nan tsohuwar ajiya ce a wannan ba ruwanka ni ko nawa ai sabon kaya ne ni nawa yaushe ma yazo ni nawa ai ma'ajiyar ba irin tasu bace ni na a ka daina yaban naka kana zargin na wani domin wannan fa huwa nifaqun in ji malamin littafin wannan munafirci ne munafirci ne haka yace amma yaban kaya a kasuwanci ba laifi bane saboda ai hanya ce ta a sai da kayan ko ba haka ba kuma in ka faɗi gaskiya a ciki ai ba laifi ne. amma matsalar yaban ka faɗi abin da yake ba shi ba ne, sai dai ka faɗi daidai abin da yake daidai abin da ka faɗa mm, kaya na ɗan china ne amma odar kaza na shekara kaza kuma dai alhamdulillah ana saya ba taɓa damun da shi ba wannan ai ba ƙarya kai ba <laughs> ko ba haka ba <laughs> eh ka faɗi abin da yake daidai amma an ka wuce gona da iri ka faɗi abin da ya ƙaru ko da da kalma ɗaya ce akan haƙiƙanin kayanka to ka shiga hadisin nan fa'in sadaka wa bayyana ka lahuma in ka yi gaskiya ka bayyana gaskiya sai Allah ya ma albarka sai ce wa in katama wa ba in ka ɓoye wani abu ko ka yi ƙarya menene aka ce muhiqat barakatu sai a cire albarka ba dai kuɗi kake ta ka samu ba to ka samu amma ba su da albarka kuma za ka ga rashin albarka sai ka shiga kabari ka tara ko ta hanyar ƙarya da ɓoye aibi baka faɗi gaskiya ba to shikenan ka tara kuɗi masha Allah amma zaka mutu matsalar kawai kenan zaka ba kuɗin kuma in ka mutu zaka ba da amsa dama Allah ya cire albarka a dukiya saboda an tara ta hanyar yaudara da karya da hayinci Allah ya yafe mana Allah kiyaye to ka ji da abin da malai ya ce ba laifi ba ne ka ka koda kayanka amma ka koda su daidai yadda suke irin yadda suke ai na ga na so in gaya mana labarin wanda daga cikin magabata da yake in aka zo sayan abin shi sai ya yi bayanin da har za a ce to ai kai wannan ba za a sai kayanka ba wannan bayani ke a gwanda kar a siya zai iya kure bayani ke gwanda kar a siya saboda duk wanda ya siya sai da ya gamsu na gaya masa komai sai da ya gamsu ya fi min daɗin rai irin wancan na ɗazin in gaya masa abin da ya saya a dasar ransa ba masa ƙaryar da zai saya sai ya je ya ce kuma ah, ya aka yi haka ce mutumin na gan shi duba fa kamar mutumin kirki ne duba haka ake cewa kamar su kaza amma ka duba abin da yau kado ashe shi yasa sai ake cewa gaskiyar ba aka ba take a'a gaskiyar mu'amala ce wanda kai mu'amala shi sai bayyana ya yake ko ba haka ba eh, yan kasuwa akwai matsala akwai matsala kwarai da gaske ya ce dai in kana aibanta kayan dan uwanka kana koda naka wannan munafirci wannan munafirci ne sai yace wa alzimil birra wasidqa ka lazamci albir wasidqa albir yana nufin kyakkyawan hali yana nufin kyakkyawar mu'amala albir yana nufin aikin kwarai wasidq da gaskiya a kasuwancin ka li kaulihi domin Allah ya faɗa salama ya ce a tujjaru hujjar yan kasuwa fajirai ne illa min barra sai kadai wanda ya yi gaskiya wa sadaka ya yi abin kwarai kuma ya yi gaskiya kaga a tujjar ga alif da lam alif da lam yana cikin abin da ke nuna gamewa amu ko ya tujjar ce ga ce ta umu yan kasuwa a tujjar bandawa duk dan kasuwa ya shiga cikin a tujjar duk wanda yake harkar kasuwanci ya shiga me a tujjar haka annabi ya yace fujjar fajirai ne subhanallah subhanallah sai yace illa man barra wa sadaka kawai wanda aka cire a ciki sai wanda yayi aiki na kwarai yayi gaskiya shi kadai ya fita daga wannan tambarin na fujjar fajirai ina ga mu dakata na insha Allah ta'ala darsi na gaba sai mu karanta abin da malamai suka faɗa akan wannan hadisin Ah, ah, Allah ya zai mana kuma ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu ikon kubuta daga haƙoƙi na mutane kuma ya ba mu ikon ba da haƙƙi ga mai haƙƙinsa Allah ya zauna da mu lafiya ya muna albarka cikin rayuwarmu yan umar da suke cikin bala'i koyi na Allah ya yi musu subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum